wabarakatu yau kuma 21 ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da biyar ga watan disamba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 gashi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba in ba ku manta ba muna cikin surar mu mai albarka suratul rum wadda bayani ya gabata manya abinda wannan sura ke karantarwa shine tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da kuma tabbatar da annabcin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da magana game da alkiyama mun koru karatu cikin wannan surar mun aje satin da ya gabata inda Allah ta baraka wata Allah ke nuna daga cikin ayoyinsa akwai iska wa'anda yake masu albishir ne game da zakuwar ruwan sama da sauran dai fa'idojin da Allah ta baraka wata Allah ya sa cikin iska yau ma za mu ci gaba daga inda mun ka tsaya satin da ya gabata sai Allah ta baraka wata Allah ya ce wala kada arsalna min qablika rusulan bismillahir rahmanir rahim hmm. wala qad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim fajaa'uhum bil bayyinati فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala qad arsalna min qablika rusulan haqiqa ma aika manzanni gabaninka gabanin wa kenan gabanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah kamar yana ba annabi hankuri ne cewa irin takalifin da mun ka aza maka na manzanci ba gare ka fara ba haƙiƙa mun aika manzanni da saƙo kafin kai illa ƙaumihim zuwa ga mutanensu faja'uhum bil bayyinati waɗancan manzannin da mun ka aika kafin kai sai sun ka zo ma mutanensu da hujjoji bayyanannu duk wata aya wadda mutanen nan sun ka nema an ba manzannin amma me ya faru sai mutane sun ka karyata ina fatar kun fahimta aifa kadzabuhum sai sun ka karyata manzannin su mutane ko dai ba kamar annabi Musa wajen ayoyi guda tara jere da juna an ka bashi kamar yadda Allah ta baraka wata allah ka cewa Ata yana Musa a ayatin bayyanatin فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك ya musa مسحورا kaga ƙarshe don ya bata ayoyin sai ce kaya musa ni ina zutun waɗanga ayoyi ba wai mu'ujizoji ne da wurin Allah ba ina zutun ka mutum ne kai mai sihiri kaga wato ya nuna sihiri ne don ya lalata mu'ujizojin ku diba ayar da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayyana ga hannun annabi Ibrahim an ka kunna wuta wadda malaman tarihi sun ce duniya ba a taba kunna wuta wadda ta yi girman wutan nan da an haka da annabi ibrahim ba amma allah ta baraka wata Allah don ya nuna musu lalle annabi ibrahim manzunsa ne an ka jefa annabi ibrahim cikin wuta. ga annabi ibrahim tsakiyar wuta amma wutan nan ba abin da ta ci in bancin igiyoyin da an ka ɗaura hannuwa ne da kafafu ne amma ba taɓa jiki ne ba kafin ya isa dama wuta boyar allah ce tana ci da izinin allah to sai Allah ya yi mata wahayi wa na ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim sai muka ce ya ke wuta ki zamo sanyi da kuma aminci ba sanyi mai sa pneumonia ba ko amosa ne ko mura sanyi da kuma aminci sanyi mai sa aminci ga annabi ibrahim don haka ga annabi ibrahim tsakiyar wuta wuta na ci bal bal bal amma ba inda ta kone ga jiki nai ba nan ayoyin Allah sun ka tsaya ga annabi Ibrahim ba cikin wutan nan kuma malamai sun ce sai da annabi Ibrahim ya yi kwana arba'in cikin wutan nan kafin ta mutu ya fito to kwanukan na arba'in kuma sai Allah ya tsiro mai da iccin bino cikin wuta icce na fita cikin wuta ga al'ada ba ya fita amma ga shi Allah ya tsira Allah ya tsiro mai da da biyu kuma nan take iccin nan ya nan take ƴaƴan sun ka na daidaici gashi zaune iccin daidai tsawo ne da ya kaɗe ba sai ya tashi tsaye ko ya hau ba ko ya sa abin karkaɗawa sai an ka tsiro mai da marmaro kuma nan tsakiyar wuta duk kwanukan nan arba'in da biyu nan yake ɗiba yana ci na iccin nan sannan ya ɗebi marmaron ga ya sha ko da annabi ibrahim wuta ta mutu ba an yi mai don a halakar da shi ba ko da wuta ta mutu annabi ibrahim ya yi lukui-lukui ya ƙara kyau shi Allah tarihin rayuwa ta bai taɓa zama cikin ni'ima kamar kwana arba'in ɗin da ya cikin wutan nan ba don ku san Allah baraka wata ala gare shi iko yake ina fatar kun fahimta da sauran ayoyin dai da Allah ta baraka wata ala ya nuna ga hannun manzanni Shi ne Allah maɗaukakin sarki yace ja uhun bilbayyanati ko ja uhun bilbayyanati sai manzannin nan da mun ka turo ga al'ummomin sun ka zo ma al'ummominsu da hujjoji bayyanannu mu'ujizoji bayyanannu amma sai mutanen sun ka karyata kaga ashe kenan karyatawa ba wai ga bello ya bu an ka fara bello ya bu ya faɗi magana ce karya yake yi shege akai ko ko haka wa Allah ya isa wanda ya gagare ka kace ma Allah ya isa wanga mun isa mun isa da kanmu Allah na tuba banza da yoyi ka kaiwa ga Allah Allah ka ba wannan magana mun yadda Allah ya isa amma abin da ya gagare mu muka kai kara ga Allah wanga bai gagare mu ba wallahi da shi mahaukacin da waɗanda sun ka gayyato shi da waɗanda sun ka bada kuɗi wallahi da hawaye sai kun suna kuka inda bello ya bune abinda an ka ce za a wa bello ya baraddi ko ba hanka ce haka an ka ce ba me aga hannun bello ya ba alƙur'ani ba alƙur'ani ni karanta ni karanta ayoyi cikin surori na alƙur'ani inda Allah ya haramta liwaɗi haka yi ko ba haka yake ba ni karanto hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya haramta luwaɗi kuma ya yi hukuncin kisa ga duk wanda an haka ma ya yi luwaɗi sai ni zo ni ce kuma tabbas sakuto ana luwaɗi kuma mafi yawan luwaɗin nan manyan gari ke yi ni ce in ƙarya ni kai akai ni kotu na faɗi haka nan ko ban faɗi ba sai an ka ce za a zo a bello ya don haka mi za mu ɗauka za a zo an samu wani wanda ya fi bello ya ilimi ya zo ya yi ruwan ayoyi ayoyin ga na bello ya ko dai a gyara mai fassara yadda ya fassara ba haka take ba ko ko an samu wasu ayoyi da za su walwale waɗannan da bello ya ya karanta da wasu hadisai abin nan da bello ya bu ya ce haram ne a samu wani wanda zai zo wa ya izgilin cewa halal ne ya halatta ko kuma liwaɗin nan da bello ya bai ce ana yi a samu wanda zai zuwa ya karyata ya ce sakkutu ba ɗan ludu ko guda wannan don allah ba shi an raddi ba to wannan ni abin da na ɗauka za a yi kenan sai an ka zo an haka ma zage-zage da sauransu to zage-zage wa abin iya zage-zage ba zagi zagi wata kasuwa aka sayo zagi balle a ci bamu da kuɗi sannan bello ya aka gwada ma zagi na yi muku rantsuwa da allah kwas zagi bello abu ba ci ba ya ci kuma zan biya ya zagi ne to su bello abu suwa uwayen zagi don ne in na tashi ba gare ka ko ga ubanka ka tsaya ba duk zuri a kusa na lalata ta don haka in raddi za a yi muna nan muna jira a yi raddi ala basiratin in kuma zagi za a yi kuma kunnuwan mu buɗe muna nan muna jiran su gama nasu mai namu in karatu suka so alhamdulillah mun iya karatu in zagin nema wallahi mun iya wallahi mai iya zagi kuma mun yi su iya zagi amma za su gani kwan zagi uban bello ya baya san wallahi ba shi ya ci kaji don duk ƙasar gaban san wanda uba ne fi ubana ba don haka in ka zage ubana ƙa'ida ce wallahi in zage ubanka kunji to Allah ya shiryar da mu amma abin ban mamaki sai ta bayyana yan uwa ne suna zuwa wallahi mahaukaci ne malam don Allah ka kyale mahaukaci ne nace asha mahaukaci ne domin cewa an kai ya zo ya yabba bello ya bar raddi ya ce ana luwaɗi sai ya ce shi ba an yi mai an yi mai luwaɗi an yi luwaɗi da shi haka ya ce haka ya ce don hakan ga ya walwale magana bello ya ko ya tabbatar kaga in ban da shaida ga kowa shi ina da shaidar da shi ɗan luwaɗi ne sannan ko ya faɗi ko kai ya faɗi haka take ɗan luwaɗi ne domin tsoho amali marigayi Allah ya gafarta mu tsoho amali an taba kama shi da yaro nan su an haka shi inda tsoho amali ya mai buloli nan garin ga an kama shi da yaro tsoho amali ya mai buloli ba wai ƙarya ta yake ko ba a ta yake ba tabbas ɗin liwaɗi ne sannan birnin kabi yana karantar da wani yaro kuma yaron bai gane ba sai ya ce ma yaron ka gani an yi wajen wata uku ana karatu ba gane komi ba to ba ganewa sai an sai an kwana da kai yaro saboda kurciya yayi yadda uban yaron ya kama shi CID office ta birnin Kabe an kai case din don haka kaga magana Bello ya ta fito na faɗa muku har cikin malamai akwai su to yan sun fara nuna fuskokin su ni abinda na ɗauka da shi da waɗanda na gayyato su duk 'yan lewaɗi ne da shi da waɗanda na gayyato su don haka abin ga mi suna ne fiya-fiya ka san ga ɗaki in an ka yi yafa fiya-fiya duk inda kyanke soyan laɓe to haka mun mun bel ku saurara Bello ya bu ya yayyafa fiya-fiya cikin garin Sokoto don haka duk inda wani su yake zai fito. in ya fito babu wurin gudu mutuwa zai yi don haka da shi da waɗanda na gayyato shi mallaman nan da na gayyato shi duk yan liwaɗi ne duk yan liwaɗi ne ka kurɗa hakku ƙara don ban san wanda ka jin ciwo ya maganin liwaɗi ba in ba yi ya kai ba amma dai alhamdulillah tun jiyan Allah ya fara kunyata su tun jiya Allah ya fara kunyata su amma dai magana zagi a ci gaba da yi in raddi za a yi na ilimi muna nan muna saurare in ma zagin na muna da kunnuwan saurare amma wallahi duk wanda an kai za mu rama ita wagga ka'ida ce wallahi za mu rama duk wanda a sakkwato da babba da karami ya ji an ambaci bello ya ba an zagai don haka laba wanda nika yanzu ni an buɗa min ƙoha ban sake saka yawa sunan kowa sai na ambace shi in zage ubanai don an buɗe ƙofa an nuna yadda yanzu an karanta shema yadda aka wa'azi Laɓin laɓin da muke yi muna kwamanda magana kwamanda bata taso bai wasu tare zan tafiya wallahi ba koma cewa kwamanda su tare zan rinka tahiya yanzu duk wanda nake da shaida yana luɗe sai na ambaci suna nai to mu tafi to mu tafi wai wasu malamai ne an ka ba kuɗi sun ka ɗauko mahaukaci da gwandu to miro da mahaukaci da mahaukaci da mai hankali ni duk wasu guda da gare ni duk wanda ya biyo haɗi ana ba shi amsa magana wai mahaukaci na in kyale shi wallahi ba ni kyale shi kowa ban kyalewa wallahi ko taba ne ya sai ya taba mu kai ne bala'i kunji to mu tafi to shi ne sai Allah ta baraka wata wata'ala ya ce Uhun bil ta sai su manzannin sun ka zo ma al'ummomin su da hujjoji bayyanannu mu'jizoji bayyanannu sai al'ummomin sun ka ƙaryata don haka don ka ce bello ƙarya yake yi ba ga bello an ka fara ba wani manzo da Allah ya aiko ba ƙaryata shi ba amma ce wadda kafin ke yi manzon Allah ni ƙarya ya kai shi ka sa magana ta zama ƙarya to yanzu bello ya ya ce ana liwaɗi an ce za a zo a bello ya bi raddi a ce ƙarya ce ba a liwaɗi sai in ba da sunan wanda ka yi a ce ba a yi in ba da sunayen waɗanda ka yi a ce ba a yi ni ina nan ina saurari a ce ba a liwaɗi sai in fara ba da sunaye wacce ba a luwaɗi, luwaɗi ma sai an neme shi fushe da sokoto tunda kullun sahiya garin Allah ya waye sai an kama wani karo kullun garin shekaran jiya muna karatun bulugul muran ba an kawo wanda an hakama nan ƙetarin daro da awa da yaro ba ha sannan wai har wasu shagun malamai ka zuwa wai su ɗauko mahaukaci wai ya zo wai bello ya fi zai ko uba ne na iya wa bello ya fi raddi bale shi sannan in bancin da Allah mai su ba su ba mallamai ba ne ba su yin raddin sai su dauko mahaukaci ko ba cewa sun kai mallamai na ilimi gare su ba to su zo su yi raddin mana bi an na kuma mahaukaci ku zo ku yi raddin tun da ilimi gare ku cewa an kai ana liwaɗi da ku zo ku ce ƙarya ce sai in ta tafi don haka kaga mallamai yan liwaɗi sun fara nuna fuskokinsu ko to yayi zan faɗa muku su zuwa gaba to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fanta ƙamna kamna min ajiyar mu sai mun yi azaba ta ramuwa ga waɗannan da sun yi laifi waɗannan maɓannatan nan da sun haƙare ta manzannin Allah sai mun kai musu azaba wannan Allah na nuna cewa duk wanda ya ta gaskiya sakamako ne da wurin Allah ya Allah muna addu'a gare ka don albarka alƙur'anin ga littafinka don soyayyar da a tsakaninka da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya allah ya sake luwaɗi cikin garin sakkwato allah kakka ko tuha musu asiri allah ka sa su liƙe kowa sai ya gama gani. duk wanda ya san ana liwaɗi sakkwato ya yi ƙarfin halin zowa cewa ba a yi koko ya ɗauko mai cewa ba a yi a ƙaryata magana Allah ka kunyata shi duk wanda ka liwaɗi sakkwato na ɗebe mishi albarka ya ɗebe ma ubanai albarka ya ɗebe ma kakanai albarka Allah ya ƙasƙanta su duka da su da masu kare su duk Allah ya ƙasƙanta su amma ina nahin in uba ne da kaka ne na lewaɗin duk ina nahin inda ɗan lewaɗi yake Allah ya ɗebe mai albarka wa kana haƙan alaina nasarul mu'min sai Allah ya ce ya zan haƙe ne akan mu mu taimaka ma nai ka gani in sanda duk gaskiya ta bayyana to waɗanda na ta gaskiyar nan sakamakon su azaba Allah ya azabtar da su sannan su kuma mumin nan da na ba da gaskiya da gaskiyar nan Allah zai taimaka musu don haka da awar bello ya bu yanzu ga challenge na an jefa mata inda awar bello ya bu gaskiya ce to za ta ɗore in ba gaskiya ba ce kuma lauyoyin yan luwaɗi za su karya ta an zo ne a yi faɗa da da'awar bello ya ko ni abinda nika da'awa da shi alƙur'ana don haka sai na ga namijin da ka iya karya su wallahi ko targaɗe wani bai wa da'awar gaban ya karya ta duk karya ta su kai iyaka dai sun ci kuɗin 'yan lodo sun amshi kuɗin 'yan liwaɗi sun yi musu ƙarya ku bari a akwai wanda zai wallahi ni ban da mutuncin da wani shege ka ci duk a sagga mutunci wanda wani shege ka iya ci wallahi bello abu bai da shi zari na rinci duk abin da ina yi ne in karatu aka so a zo mai in iya shege aka so wallahi ya giya goma sha biyu muke don ku sani kuma an ce bello ya ya shiga uku ni ko cewa ne yan ludu sun shiga uku yanzu sai mun gani da da su shege ya kwasa sai mun ga wanda zai shiga uku ni ko yan ludu nice sun shiga uku kaji to mu tafi الله الذي يرسل الرياح الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيمسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya koma kuma ga kawo ayoyi nai magana game da aya ta ta iska sai Allah ya ce Allahu allazi yursilu riyah in mutun ya cika ya dau Qur'ani ya karanta ka amma a so a yi yaya awa biyu da wani abu babu aya babu hadisi kai ko littafin ma a ma'ari na waka ba a karanta to wanga jahili ka iya jaya da billa yabo wanga jahili ka iya jaya da billa yabo jahili ka iya jaya da billa yabo qur'ani za a daukowa a karanta in dai jaya za a yi da billa yabo ni shi ga hannuna a karanto ayan qur'ani a karanto hadisi a karanto littafai gabata amma in don zage-zage kuma wanda iya zage-zage wallahi na wanda ni shi iya karatu na shi iya zage-zage kuma kaji don ni yanzu da na rame da na tudu da na kware wallahi sai na ɗauko su to shine Allah baraka wa ta'ala ya ce Allahu allazi yursilu riyaha Allah shine wanda ke aiko iskoki jam'i na iska ko fatothiru sahaban sai ita iskokin nan ta tayar da girgije ma'ana ta motsar da girgije fayyab su duhu fi sama ya kaifa ya shawo sai Allah ya shimfiɗa girgijin nan a sama duk yadda yake so ma'ana Allah ta baraka wata Allah ke aiko iska iska ita ke kora girgije ya tafi duk inda Allah ke so ba kuna ganin girage zai ga sunan suna gudu a sama ba to me tafiya da su iskan da Allah ta baraka wata Allah ke aikowa da iska na Allah ka sa suna kore zan to sai Allah ya ce kuma daga cikin iko ne shi Allah ta baraka wata Allah yana shimfiɗa girgije a sama duk yadda yake so ma'ana wani lokaci sai ka ga girgije guda wani lokaci sai ka ga zai ga su 'yan ƙanana ƙanana sun yi gungu hakan ga ko sun warwace wani lokaci sai ka ga girgije ya yi baƙi ƙirin wani lokaci ka gane da fari wani lokaci ka ga girgije da ci ka gane dan siriri to duk wannan aikin Allah ne inji Allah tabaraka wa ta'ala shine fayab su dofi sama ya kaifa sha sai Allah ya shimfida girgijen a sama duk yadda yake so in babba yake son ya sanya girgijin nan in karami in mai kauri in mara kauri in fari in mai duhu waya ji kisafan kuma Allah yana sanya girgijin nan ya zan yanki yanki kisafan jam'i ne na kisfaton yanki haka wasu lokuta sai ka ga girgije babbake guda wasu lokuta kuma sai ka gane su yan ƙanana ƙanana daban-daban shine kisafan fatar wadaka sai ka ga ruwan sama ya kharuju min khilali yana fita tsakiyar girgijin da ina ruwan sama ke fitowa kaga cikin girgije cikin hikimar Allah tabaraka wata'ala wannan duka yana daga cikin ikon Allah fa'iza a saba bihi man ya sha min ibadi idan Allah ya samar da waɗanda yake so da cikin bayi ne da shi girgijin nan wasu lokuta sai ka ga muna da bukatar ruwan sama a gizze su zo suna wuce mu sai su ƙara ba gaba wani gari can sai su yi musu ruwa ashe ya nuna kenan ba mu Allah ya kaddaro da wannan girgijin ba mutanen garin can to shi na Allah ya ce in Allah ya samar da mutanen garin can da da ruwan girgijin nan yasa an kai musu ruwa idahum yastabshiruna sai ɗaya ka gane su suna ta farin ciki suna albishir alillahi an sa ta sauka ba duk arziki su ba biyar ruwan sama ne ba to shine Allah ya ce idahum yastabshiruna waɗanda an kai ruwa garin su to sai ka gane suna ta albishir ma'ana suna cike da farin ciki rahama Allah ta sauka wa in kanu min qabli wa in kanu min qabli an zana alaihim قبله لمبلسين ya ce wa in kanu duk da yake su waɗannan da an kawa ruwan saman nan sun kai farin ciki da ruwan da Allah ya sauka mu sun kasance min qabla an yunazzala alaihim gabanin a saukar da ruwan akan su min qablihi gabani ne shi girgijin nan yayi musu ruwan sama la mublisina lalle sun kasance waɗanda na yanke kauna ma'ana saboda tsawon lokacin da an ka ɗauka rabinsu da ruwa sun yi ta addu'a sun yi ta dibin a yi musu ruwa ba a ba har sun yanki ƙauna ina fatar kun fahimta sun kasa magana sun ɗebe sun yanki ƙauna daga abin gada da sai ga ruwa sai Allah shi musu ruwa kaga ashe ruwan sama kenan mashi a ce ta Allah sannan kuma ruwan sama alkhairi ne ina fatar kun fahimta domin sababiyar arziki ko wani da aga mutane ko wani iri ne sababiya ta ruwan sama to amma annabi ya faɗi cikin hadisi hasanun ya ce duk alkhairin da a tattare ga ruwan sama haddi guda daga cikin haddodin Allah an ka tsesuwa cikin ƙasa yanzu ba Allah ta baraka wata Allah ya yanke hukuncin cewa duk wanda ya sata tattabata yanke mai hannu ba wanda ya sha giya a yi mai buloli wanda ya zina in bai taba aure ba sai a yi mai bulala ɗari in ya taba aure a jefe shi to waɗannan su ne daga cikin haddodin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haddun wahidun uqima fil ardi khairul li ahli al ardi mai an yumtaru 40 sabahan haddi guda daga cikin haddodan Allah an ka tsayar cikin ƙasa kamar yanzu ya siyasa ba a'a na tsakani da Allah haddin Allah ne an ka tsayarsuwa to haddin na alkhairin da mutanen ƙasar nan za su samu khairul li ahli al-ard yahi alkhairi ga mutanen ƙasa mai an yumtaru daga ayi musu ruwan sama 40 sabahan sahiya 40 kaga ashe kenan ba abin da ke kawo lafiya ba abin da ke kawo yalwa arziki illa tsaye da dokokin Allah to yau babu su inda akwai dokar Allah mu a taho ko ƴan liwaɗin ga a yi musu haddi me ya haddin ɗan liwaɗi kisa kisa shine haddin ɗan liwaɗi in akwai hukuma a zo ga wani ya yi ikirari da baki ne cewa shi ɗan liwaɗi ne yanzu muna bukatar kawo shi da shi game da shi to ina masu cewa ba a liwaɗi sokoto ga wani ya ikirari da baki ne cewa ya yi kuma har ya faɗi wasu da cikin masu yi zan lisaho muku su in lokaci ya yi ya faɗi cikin maganganu ne na jiya shi ya faɗi wasu masu liwaɗi kaga wurin ta bello ya tabbatar don haka ya ku jama'a sakkwato ana liwaɗi sakkwato ko ba a yi ana liwaɗi sakkwato ko ba a yi wanda ya ce ba a yi fa ya zan dan makaryaciya ba karya ya kai ba uwa ta karya take yi duk wanda ya ce ba a liwaɗi sakkwato ku ce bello ya ya ce uwa ta karya ta kai uwa ta karya take yi wanda ya ce ba a liwaɗi sakkwato uwa ta karya ta kai taji mu abin da an fatan mu don mai lewaɗi sakkwato Allah shi karya shi Allah ka wulakanta masu lewaɗi to abin da ya na addu wani abu bane illa addu Allah ka ci gaba tun da sun musanta har sun ɗauki lawaya 'yan lewaɗi sun ɗauki lawaya to Allah ka gwada musu kasa wasu da su da munafukan lauyoyansu duk Allah ka gwada musu wasu. duk wanda ya saki lawadi Allah ka sa ya liƙe. Allah ka ci gaba da kunyata su ka kunyata waɗanda annan na kare yan lawadi ka kunyata masu goyon bayan yan lawadi ka kunyata masu son yan lawadi ka kunyata wanda a cikin ta waga yan lawadi duk Allah ka kunyata su ka maishe su baya ka kaskanta su ka ɗebe musu albarka ka sako bala'o'i da musibbu da fitintinu da tashin hankali a kansu in akwai wani shege da ka iya rufe baki na in bayyana ga addu'a ya zo ya rufe ko in ana ganin ko mai hankali na iya sa in bella ya balle mahaukaci zan haɗa muku abin da ya kawo mai hauka uwa ta haka nan har gobe ba ɗora uwa ta yi aure ba kun san da haka nan ko ba sani ba don haka in kuna bi shege mai lasin to shi a shege mai lasin yadda kasan jaki jaki na biyan sadaki ana ɗaura ma jaki aure da jaka to wallahi wadda kasan jaki na wa jaka haka an wace an ka same shi don haka a za ayi kuna tunanin wannan ya yi hankali abadan ba zai yi hankali ba shege ne original to mu tafi zan faɗa muku yadda asali ne yake asalin asali ne ɗin zan faɗa muku tun da tushe zan ɗauko tushen asali ne za ku ji cewa banza da yofi ne da waɗannan da na gayyato shi suna ganin wasu an manya ba kowa ba ne duk 'ya'yan maciyata ne 'yan shaggu ne duk ba kowa ba ne kuma allah ya fara kunyata su tun jiya to shi ne Allah ya ce fanzur ila athari rahmatillahi fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardh ba'da mawtiha eh inna zalika la muhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir jidda aka iri yadda bello ya buka yi amma ba a zo a yi tsubar babu dadin ji kana zage-zage dai kowa ya gano shege hake ba ka karanta aya sannan ka yi zagi in kana yi ka karanta aya ka fassara in ka haihu ga uwarka in ba shege hake ba ka karanta aya ka fassara <laughs> to shi ne Allah ta baraka wata Allah ya ce fanzur ila athari rahmatillahi ka yi kallo zuwa ga alamomi na rahamar Allah menene rahamar Allah anan ruwan sama ka kalli alamomi na ruwan sama ma'ana abubuwan da ke haifuwa sababiyar ruwan sama kaifa yuhyil arda yadda Allah ke raya kasa ba da a bayan mutuwarta duk yadda ƙasa ta bushe da an saukar da ruwa sai ɗaya ga ƙasa ta koma ɗanya lamas tsiri ciyawa ta fito ko miya fito ina fatar kun fahimta in bancin Allah akwai wani mai iya saukar da ruwan sama in bancin Allah akwai wani mai iya tsirar da tsiri to wallahi kakku ɗauka duniya akwai wanda bello ya buka iya cire mahulla in bancin Allah nan kuma wallahi ko saba ma Allah wallahi ina saba mai don na fi ganin girman Allah bisa gare shi wasu malamai ne 'ya'yan matsiyata da aka kira ana ba su motoci ana ba su kuɗi su sun kahi ganin girman wani shege bisa ga Allah to su ta can da su da shegin nan da ya saba ma Allah wanda su haganin girma ne duk ce da su da shi duk Allah ya ɗebe musu albarka mu duk wanda ya saba Ɗan liwaɗi wallahi bai da girma matsayin kashin nan da yaka ta'ammuli da shi matsayin daraja ce gare ni Ɗan liwaɗi bai da girma gare ni ne kunji to shi na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka yi kallo ya kai bawan Allah zuwa ga alamomi na rahamar Allah kaifa yuhil arda yadda Allah ke raya ƙasa ba da mauta bayan mutuwarta inna fi zalika lamuhil mauta lalle wannan mai saukar da ruwa inna zalika lalle wannan cewa da Allah wanda ke saukar da ruwa ya raya ƙasa lamuhil mauta lalle mai rayar da matattu ne kaga sai Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin yanzu dai babu wani kafiri da ke musu Allah na saukar da ruwa kuma sababiyar ruwan nan ƙasa matacciya wadda ta bushe yau sai ta rayu me rayuwar ƙasa shine tsiri ya tsiro da gare ta ina fatar kun fahimta akwai wani kafiri da ke muson Allah na haka to Allah nan da ke saukar da ruwa cikin iko ne ya tsirar da tsiri albarkar ruwan nan cikin iko ne to kuma ba shi mai cikakken iko ne akan komai ƙarfin Allah ya fi da komai don abin da a za mu ja wanda zai kare in ba Allah nan da ya dora shi ba sun yi muku ƙarya ba su iyawa wanda so kira ba ya iyawa da ufa talib wal matalubu a ta kira wani wanga ya kasa mun ga kasawa ta su sun kasa shi yasa jiya ga maganganu ne shi dan mahaukaciya ya ce yanzu ya aka cewa ga gari kowa bai iya magana sai an ɗauko da wani wuri kaga ashe ya nuna cewa ɗauko shi an kai kaga ya nuna waɗannan shaggu hukkan Allah jikokin dan Ubayyu da na ɗauko shi ya nuna sun kasa shi yasa sun kace sun ka ɗauko shi ya faɗi da baki nai ya aka cewa ba mai iya magana ana zagin magabata ana zagin waliyai wai muka zagin waliyai yan ludo an yan liwaɗi ana ce musu waliyai mu yan liwaɗi muka zagi ba waliyai ba yan liwaɗi muka zagi mu yan liwaɗi muka zagi in su an waliyai gare ku to mun zage su kuma ba bari za mu yi ba kwanji to kun ga ya nuna waɗanga hukai na sakutu sun kasa jikokin dan ubayyu sun kasa jikokin dan ubayyu masu bugu masu rigunan munahucci masu bugun gaban sun iya kulle sun iya munahucci to sun kulla wagga wagga ta wargaje sun kasa sun ɗauko mahaukaci kuma shi ma ya a ta ya ɗauko wani kuma liwaɗi tabbas ne ana liwaɗi sakwato kuma ana na ana yi ba a bari ba amma dai mu abin da a fatan su tuba don shi azaman su lafiya matuƙar ba su tuba to wallahi sun shiga uku don ransu babu sadda ransu ba zai yi haki ba kullum mun ka wa'azi na ɗaukan mare na addu'a ga 'yan liwaɗi kullum na yanzu kullum ni wa'azi sai na wa 'yan ba baka addu'a Allah ka kaskanta duk wanda ka liwaɗi wanda bai tuba ba ya ƙi tuba Allah ka kaskanta shi da ɗan siyasa mai liwaɗi da mallamin addini mai liwaɗi da mallamin boko mai liwaɗi da da ma'aikacin gwamnati mai liwaɗi da basarake mai liwaɗi da ɗan kasuwa mai liwaɗi Allah duk waɗanga ka tara sori guda ka sako musu babamai na bala'i sannan da masu kariyarsu da masu ji musu babbakon duk Allah ha gama da su ga bala'i in ka sau da masu sun su da masu goya musu baya duk Allah ka tarwatsa su Allah ka tarwatsa gayyaciya wai dan lewaɗi wani zai kariya don yana shege dan lewaɗi za ha kariya to a zuwa kare dan lewaɗi mu gani wa hadda raba yan takardun ƙarya wai za a bella ya baraddi yanzu kai tsugune ka bello ko ubanka na iya bella ya baraddi balle kai bella ya baka waraddi warin wargin ka ne dan neman shege da ba dora mu uwa ta aure ba eh? to Tom, tafi. to wala in na rihan wala in na rihan fara'uhu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfuru Allah ma rihan ka aika iska fara'uhu musfarran sun kaga iskan nan yayi fici fici mece fici yayi jajaja in mun dauki ha'un din nan lamiri ne mai koma ga shi iskan tunda shi a karin ko lalle su kafirai idan mun ka sako iska fara auhu musfarran sun ka gane shi yayi fici fici yayi ja ladhallu min ba'dihi yakfurun lalle za su yi ni baya ne suna suna masu kafircewa me ma'anar wannan ayar kamar Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna cewa daga cikin ni'imomin Allah ba akwai iska ba wanda yake iskan nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ke amfani da shi ya kori girgije wanda ake sauka da shi to iska ba kowane akwai iska na rahama akwai na azaba ina fatar kun fahimta iska in ya surka da ja to wannan ba iskan kware bane iska ne na azaba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in sun kaga iska yayi jajaja shine musfarran jajaja fici fici kenan tsakanin ja da ɗoruwa shine asfar fici fici kaga wannan ya nuna iska ne na bala'i ba iska ne na rahama ba ina fatar kun fahimta to lavallu za su yi min ba'adihi bayan ya kafuruna suna masu kafircewa maimakon yanzu ba ga bala'i na Allah ya kawo ba me ya kamata su yi sai su tuba su dawo ma Allah ta baraka wani sa su sadda kai Za ka iska mu sun yi da hinjirewa wannan in mun in mun mai da lamirin nan ga iska don shi an ka ambata amma dan Abbas yana cewa lamirin nan yana koma ne ga girgije wala in na rihan mun ka sako iska auhu sun ka ganshi shi girgijin nan iska in mun ka sako shi ba girgije ya korawa ba ma'ana in mun ka aiko iska ya kora girgije wanda cikin girgijin ruwan sama ruwan sama suke fara'auhu musfaran sun ka ga girgijin nan da iska ya koro ya yi ja shi ma malamai sun ka ce girgije wanda a ɗauke da ruwa ko yayi baki ko yayi fari in ka ga girgije ya surka da ja to wannan misunan girgijin nan foloko ne ko loko wanda bai da wanda bai da ruwa fassara ta biyu kenan ta dan abbas sai fassara ta uku wasu malamai sun ce a'a Allah na nufin wala in arsal nari lalle in mun ka sako iska auhu sai dai sun ka ga shuka wadda ke fitowa sababiyar ruwan nan da iska ya kori girgijin su ba da an saukar da ruwa sai tsiri ya fito ba shuka ta fito to shuka menene alama kyawun shuka ta yi kore amma da kaga shuka ta fara ja alamar me kenan shukan nan mutuwa za ta yi to shine Allah Ta baraka wata Allah ya ce sadda dogo iska wanda ya kori giragizai sun ka sako da ruwa tsiri ya fito shuka ta fito musfaran sun ka ga shikan nan ta fara yin fici-fici alama shuka kenan maimakon su tubar ma Allah ga bala'i nan ga shuka nan muna tsammanin samun abinci amma kuma ga alama bushewa na ya taso mata ba bala'i ba to maimakon su sadda kai ga Allah a'a al'adar kafirai ba su sadda kai ga Allah lazzallu min ba'dihi yakfuruna za su yi ne bayan wannan bala'in da sun ga alama tai yakfuruna suna ta yin kafirci kaga wannan yana nuna irin yadda kafirai ke butulce mu ni'imar Allah waɗannan uku malamai sun ka ce duka in kaga sun yi ja alamar lalacewa su kenan ko kaga iska da ja to alama ba iskar rahama bane iska ne na azaba ko ka ga hadari ya surka da ja to shi ma ba hadarin ruwa bane babu komi ciki ne ko loko ne ko kuma ka ga shuka ta yi ja alaman mutuwa za ta yi kenan to waɗannan guda uku malamai sun kace dukkan ja ga kowannensu alama ce ta musiba muna roƙon Allah ya kare mu kaga kamar wannan aya Allah na karantar da bayi ne abinda ya kamata inda duk kun ga alaman musiba to ku dawo ma Allah ku tuba yanzu ba ga bala'o'i nan sun faru ƙasar gasa biyan liwaɗin da aka yi ba kamata a ce 'yan liwaɗi sun tubar ma Allah wai ba magana tuba suka yi ba a'a suna da kuɗi sun yi sata kuɗi a ta a ɗauko musu wani shege wanda zai zuwa ya ta wanda ka cewa suna liwaɗi to duk duniyar ga ya ƙare cewa ana liwaɗi sakkwato duk duniyar ga ko musailamatul kadhab a ubanka kana cewa ba liwaɗi sakkwato ko a ce dan dan musailama hake musailama ya zana ma suna shi ya kwana da uwarka an kaye ka aka zana ma suna kana cewa ba alwadi sakkwato to sai Allah ya ce fa innaka la tusmi'ul mauta innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idha wallaw mudbirin eh وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya juyo ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaka la tusmi'ul mauta ya kai manzon Allah lalle kai baka iya jiyar da matattu su wanene matattu cikin wannan ayar kafirai su ne matattu kamar yadda Allah ya kira su cikin wata aya aya yace inna ma yastajibu wata ya ba a yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un kawai kai manzon Allah kana ji yadda waɗanda ke ji ne inna ma ya suma una kawai waɗanda ke ji suke karɓa ma abin da kake kira zuwa gare shi su wanene ne mominai kenan mominai waɗanda na yi imani da Allah suke karɓa ma da'awarka kai manzon Allah ashe kaga dama da'awa ta gaskiya wake karɓa ta munafiki dama ba a san shi da karɓa da'awa ba jikan dan ubayyu jikokin dan ubayyu masu rigunan munafuci da rigunan kwaɗayi. dama ba a san su da karɓa ba munafukan Allah ne hakan ga kafirai ba a san su da karɓa da'awa ta musulunci ba inna ma yastajibu alladhina yasma'una waɗanda ke ji mu'minai ke na waɗanda Allah ya gyara su babu kafirci babu munafunci babu shirka to su ke karɓa da'awa sai ya ce wal mauta amma matattu su wane ne almauta nan kafirai yab'athuhum Allah ka kyale su kawai Allah zai tayar da su gobe kiyama thumma ilayhi yurja'un sannan zuwa gari shi ake mayar da su kuma ba su da Allah ba za su zo ba bari ai za mu haɗu da su shi amma an ra'aya. kaga to kafirai su ne matattu Allah ya siffanta su da matattu shi na Allah ya ce fa'in naka la tasbihul mauta kai annabi baka iya jiyar da matattu ma'ana baka iya jiyar da kafirai wala tusmi'u summa du'a sannan baka iya jiyar da kurame kiran da kake yi na gaskiya idza wallau in sun ka juya mudbirina suna masu bada baya kurma ga mutum kurma kuma ya juya in yana fuskantar ka ba gani sai kai mai ishara to ya juya ya bada bai ya sa kai faɗi yadda za a yi ka dawo da shi babu sun yi nisa ba su jinkira na fatar kun fahimta to ana son kenan yan lewaɗin sakkwato suna son su nuna mana sun yi nisa ba su jinkira muna muko sai mu zartan musu da hukuncin da manzon Allah ya ce a yi musu in sun nuna ba muna nan mune musu addu'a su tuba ba to in sun nuna ba su da nufin tuba ba abinda zai hana mana mu zartan musu da hukuncin da manzon Allah ya ce sai mu ɗauki itace kawai mai ta kashin su in dai sun nuna ba su da nufin tuba don haka muna nan muna kiran ku ya ku yan ludin sa ku sani waɗanga wallahi ƙarya ta suka yi muku kuɗin ku ɗaya sun ka sa wallahi ba su iya muku ko uwayensu ba su iya maganin billewa balle su wallahi ƙarya ta suka yi muku wallahi ƙarya ta suka yi muku ba su iya muku maganin billewa abu. kuma wallahi babu abin da karuhin bakin billewa abu ya bacci ana ludin kuto illa in ya mutu kuma kun gwada kun gwada kun kasa kashe shi kun sani kun tabbatar makan ku cewa ba ku iya kashe billewa bo kun sani to wallahi babu abin da an mafita gare ku illa ku tuba na hukai jikokin dan ubayyi wallahi komai ba su yi muku illa su anshi kuɗin ku kuma ku bari ku gani bayan sun kashe muku kuɗin ku sun gama ɓacewa duk sai sun dawo su je wallahi balla ka kyale zuwa wallahi ai rubun sun suna ludu kaza duk ba nan suka tawa ba inda nake munafukan Allah munafukai jikokin dan ubayyu ko ba nan suka tawa ba mutanen bella ba ne yaushe rabin su da bello yabo wai amma kago su za su ɗauko soja haya zuwa Baci bello abu to yan ɓace ni ko in ɓaci ubanka kaji kosta an ka can wallahi sai na ɓaci ubanai kun ji don haka babu sauran zaman lahiya gare ku da shi ɗan mahaukaciya da ku jikokin ɗan ubayyu da su 'yan lodo duk ƙarya ku ta ƙare kun ji duk ƙaryar ku ta ƙare walla in dai ba ku sa bello bello ya shiga uku ba ni in sa ku shiga uku don sai na sa garin gaya ya muku ya zama bi iznillahi kun ji da masu lewaɗi da masu kariyarsu da masu goyon bayansu Allah ka kaddari garin gaya musu waya zama Allah ka sa duk inda sun ka bi a kama jihosu ana shaggu yan lodu mallaman nan muna hukkan Allah masu kariyarsu Allah ka sa duk inda sun ka bi a fara jihosu kun ji jiya da sun ka bi kohon marke an jihar da fiye wuta ko shi dan a bayan ya gama bacin belle abu da ya bi an ka ce shege mai kariyar yan lodu da jiwa ta da fiye wuta don ku san da cewa bello ya ya ci gari Sakkutu ba ta 'yan ludu ba ce ta masu tsalki ta sakkwato sai mai tsafta ɗaukar su yi wata ciyata ku zo ku ga taron da sun kai jiya area boss ɗaya na 'yan shalisho 'yan shalisho ne kawai eh? sannan an ka ce masallacin bello Allah shi wa mai martaba sarkin musulmi albarka ya kira dan mahaukaciya majalisar mai martaba sarkin musulmi an kira dan mahaukaciya an ka ce ka ce bello ya bi zakawa da ya ce faɗa mana wani masallaci ka taɓa ganin bello ya bi ya zo ya yi wa'azi masallacin gida ne in kuna da gida ba shege hake ka ta gidan ku kai wa'azi abinda sarkin musulmi ya ce mai kenan ya ce ka yi gidan ku can ka azawa azi. bello ya bi gida ne ya ka wa'azi bai taba zuwa gidan masallacin wani ba ya za ka ɗauko hitina ka taso mana da masallatayen mu don haka mai martaba sarkin musu ya bada ce duk masallatayen na a kulle su kowa ba wai dan mahaukaciya ba ko ko dan mai hankali kai yayi wa'azi cikin su balle dan mahaukaciya abinda muka son sarkin musulmi ya rinka yi kenan in matsala ta taso yanzu kaga ya gudu shugaba ne shi yasa kaga jiya inda aka sayar da bisashe ba an ce masallacin bello ba masallacin bello sun kai jiya ai ko rasu an kai kuma koyo ba su yi ne masallacin shi ko rashagu aka yi shege bakin mina ga gari wanda ba a ɗora wace aure ba da shi da ɗan munafuka ɗan munafukai bakin mina ai ba bakin ko mina ba ga gari kaga Allah ya fara wulakanta su ko to shi ko mutum ya ji an ce sarkin musulmi ya ce babu hannu ne yana tsayi mutanen kwarai duk sun kawace dama zuwa sun kai su mamakin su kai ayoyin da haddasan da bello ya karanta da aka yi musu raddi abin da ya kai mutane kenan ran da sun ka ji waɗanda ma sun ka dan tsaya ran da sun kai ɓaci baci sun ka taya su sun ka bai da yan shallisho yan uwa ne shaggu yan uwa ne yan liwaɗi waɗannan da 'yan siyasa sun ka lalata su ne ya rama wallahi duniya kowa bai iya rama muku ɓaci shi rahwa ne ba rahwa bai rahwa ne an ka ce ba ni ko mai ƙur'ani shi wancan mai rahani ne ya bi mai ƙur'ani ƙur'ani na sani ɓace ku da shi don haka wallahi kun ɓatu kowa a duniya bai rama muku ɓacin nan kun ji ku zanka cewa belle ya bi mai qur'ani belle ya bi mai qur'ani maganin mai rahwani shege maganin shege mai rahwani zan ka cewa haka nan belle ya bi mai qur'ani maganin shege mai rahani yawa ku ce mai belle ya ba ya ce in ba shege na bai ɗauka ƙur'ani ya wa'azi da shi in dai ba shege na ba in dan halan na ba dan zina bane ya dauki ƙur'ani yayi wa'azi da shi in ba shege na ba su ma mallaman da na gayyato su in ba shaguna ba su ba shi ƙur'ani su ce raddi za ka belle ya belle ya bi ƙur'ani a ga hannu ne amshi gashi in ba shagu huke ba mallaman da kira mai rawani ku ba mai rawani ƙur'ani in ba shagu huke ba kuma ku ba shi ƙur'ani yayi wa'azi da shi to wa ma anta bi hadil ummi an dalalatihim to ba annabi ya ce fa innaka la tusmi'ul mauta ba kai annabi baka iya jiyar da matattu kafin rai kenan wala tusmi'us summa du'a hakan ga baka iya jiyar da kurame kira idza wallau in sun juye baya mudbirina suna masu bada baya kaga kafiri kenan in ya kai matuƙa ga kafirci kafirci ya yi tsakakal kamar yadda Allah ka cewa kan labar rani fi kulubin maka nu yaksubuna in zukatansu sun yi tsatsa jama'a in ba tsatsa zuciya ba malami ka cewa ya yi raddi ga liwadi an ce aban liwadi malami malami malami ka cewa ya yi raddi eh ba shi a shege ba waɗanda na gayyato shi a shaggu ku gama hadda su malaman da na gayyato su su ma shaggu ne ku hada da su duk shaggu ne ɗayan munafukan Allah jikokin munafukan Allah in ko ba munafukan Allah na ba su hito ga fili cewa an kai ana liwaɗi a tuba a bari kun ka ce wai a taho a yi raddi Allah ya ce wa Allah ya ce wa ma an tabi hadil umi an dalalatihim kuma kai annabi baka zan mai shiryar da makafi ba daga batar su ku saurara saurara wanga wallahi so mataɓina ɗanɗano na jiran rabo zan yi musu zaman kansu bi iznillahi duk abin da sun kai jiran muka su kare wannan dan tabaka lasa ne ku bari su kare in karatu za su yi su yi a ba su amsa in baci baci za su yi su yi a ba su amsa za a za musu ranar da za a zo a ba su amsa duka zama guda za a yi musu da shi dan mahaukaciya da munafukan da na gayyato shi da waɗanda an ka gayyato da waɗanda annan suna zambulle ai za a zo a zara araba duk za ku tabbatar da ba a raba muku zagi ba wallahi bakin ciki ɗaya za a ƙara muku bala'i ɗaya na kun ka ja kanku wallahi bala'i na duk abin da ni ɓoye sai na tona shi kuma yanzu ban sake saka yawa tunda kowa ya ji an ambaci sunan bello yabo kowa ya jiya don haka ban koma tuha wani asiri kullu yadda baki yau su zan kaba ta hiya don haka sama ta faɗo to shi ne Allah ya ce wa ma anta hadil ummi an dalalatin kuma kai annabi baka zan mai shirya da makafi ba da gabatar su makafi duk dai waɗannan siffofi ne na kafin rai su ne matattun su ne kuramen su ne makafin kamar yadda Allah ya kira su cikin wata aya sun mun bukumun umuyun in tusmi'u baka ji yadda kowa kai manzon Allah illa man yuminu bi ayatina sai wanda yayi imani da ayoyi mafahum muslimuna sune musulmi kaga ashe kenan dama su aka fahimta wa'azi musulmi kafiri na fahimtar wa'azi mushriki na fahimtar wa'azi munafiki na fahimtar wa'azi to mista bakin ku ga harkar bello yabo kafiran Allah munafukai jikokin dan ubay mista bakin ku ga harkar bello yabo ba ba ba hadanci kuka ga yan luwaɗi ba to ku ku yi ta hadancin ku a'a mun yi tarayya da ku ga fadanci wallahi duk wani bil adam mai tsugunna ya tutu ya sani ya yi kaɗan bello ya bayar zuwa mai fadanci ya sani ban fadanci ga kowa illa ga Allah ku Allah ya mai suwa baya kuna can gidan yan siyasa gidan yan ludu kuna musu fadanci suna ba ku kuɗi to ku can Allah shi makarashe ku ga fadancin Allah ka sa ku mutu kuna fadawa kuma talaucin nan da kuka gudu kada Allah ya hishe ku da ciki ne. duk wanda ya saki gaskiya ya kama ƙarya akan abin duniya Allah ka Allah ka talauta shi duk abin da ya rika Allah ka cire albarka gare shi muna hukan Allah الله الذي خلقكم من ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء To ga kuma wata hikima ta Allah ta baraka wata ala ga halittar mutane sai ya ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin Allah fa shine wannan da ya halice ku daga rauni daga wani irin rauni duk wani bil'adama an halice shi ne daga rauni kadiba lokacin da uwace ta haifai tun yana tayi dai cikin cikin uwatai har an ka haife shi lokacin da uwa ce ta haife yana jariri yana da wani karfi yana da rauni kamar ma in ka taba shi karewa zai yi eh har ya kai ga a fara goyo na in an ka goya shi kai ne abin haka bai iya taru kai ne sai an tallabo mai kai ne sai an sa zane an daure saboda kai ne wanga bai iya controlling saboda rauni dada har a fara tara mai tsumma ana koya mai zama ya zanna ya kife goshi na ya abin ga ya goshi ne ya goge ko hanci ne ya ana dai koya mai zama dan nan ya iya zama dada sai ya kama koyon rarrafe ya dan taba biyu da uku sai ya dosa ne kasa haka ya yi kuka uwa ce ta ɗauke shi haka dai wannan duka rauni ne ko ba rauni ba ne yana na haya iya rarrafe har ya fara koyon tashi tsaye yana tashi sai ya kife ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi kamar mai farfadiya ba haka yaro ke koyon tashi ba har ya iya tashi tsaye Daga da ya fara iya tashi tsaye sai a kama tata sai ya cire kafa ta ya cire wagga yana cire wagga sai ya faɗi duk saboda rauni bai da ƙarfi jikin bai da ƙarfi to wannan shine rauni na farkon da Allah ya halicci mutane da shi kuma kowa kowa sai da ya fara da wannan raunin ina fatar kun fahimta sun maji min ba'ad da dafin kuwatan sannan bayan wannan raunin sai Allah ya sanya ma mutum wani irin ƙarfi yana nan dada ya iya tafiya ya iya har ya fara gudu har a shi makaranta dada har yana nan shekara goma shekara goma sha biyar shekara ashirin ya kai shekara talatin ya kai gwarzo Shi ne yanzu adda bakin a faɗi gaskiya zuwa ya karyata shegin ɗa eh? a ce a ce a ban ludu ka ce wai a tayi a yi ta ludu ka zo kare yan lawadi tun sun ba kuɗi kai na dan dan maciyaci ubanka ya mutu da tsiya kai na ka gadi tsiya gidanku ka tashi gidan banza gidan talakawa dan talakawa a ba ka kuɗi ka zo kare yan luwaɗi ba ka jin kunya mai lasin kuma eh to to shi ne daɗa har mutum ya kai gwargwadon ƙarfi ne bakin ƙarfin mutum bakin shekara 33 zuwa 40 zuwa 45 to lokacin nan shi kaga mutum ya kai gwarzo ko to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce, sun maji alamin ba da dafin kuwatan sannan sai Allah ya sanya ma mutum wani irin ƙarfi bayan raunin da can kana mai rauni kana ɗan ƙarami, har Allah ya ƙarfafa ka sun maji alamin ba da kuwacin da'afan sannan bayan ƙarfin nan kuma kana nan komi kana ɗaukar buhu kai ɗai ina fatar kun fahimta kana kurin ƙarfi kuma sai wani rauni ya koma shigowa ana nan bayan ka gama cicika ka ta balaga ka gama don shegantakar da aka yi daɗa sai tsufa ka tsuwa da mutum ya kai shekara hamsin da bakin hamsin tsufa ke fara bayyana har zuwa hamsin da biyar ba iya gane amma da ya kai shekara hamsin da biyar to tsufa zai fito ga fili duk kwaskwarimar da aka yi za a gano fata ta sha kashi to kadiba mutanen da sun hafsittin sun babai wai ana taro su wai su ballo luwaɗi wai ba su bari shaggun tsaki tsahin banza mutanen banza yan iska mallan yan tasha mutum shekara 60 amma bai ban ludo ba ko mata kaka bida ka kai shekara 60 ya kamata a ce ka bari balle biyan munta yara munta mallan wagga wadda babu komi cikinta illa kashi na jasa ƙazamin banza shege ƙazami akwai shege duniya kamar ɗan ludo duk inda ɗan ludo yake shege ne ku ce musu bello ya ce duk wanda ka ludu shege ne Allah ya ɗebe mai albarka kaji kazammun banza mallan kuna ta'amala da najasa to wanda ya fi dan ludu zama shege shine malamin da ka kariya ta yi da malamin da ke jin ciyon don an yi mai nasiya an ce ya gyara to waɗanda sun yi zama shagu waɗanda duk shagun mallamai ne Ya eh, an ka ce ma wa shegin mallami ka ce mai kariya ɗan ludu shi ya shegin mallami sannan da wanda ka gayyato mai kare yan lodar waɗannan da na zo rigunan muna wuce an neman shagu dan jikokin ɗan ubayu munafukan Allah jikokin muna munafukan Allah to a zuwa kare da belle abu tun da ubanka ya ɗora belle zo zuwa kare shi duk wanda ya san gidansu an ka ɗora belle ya ya zo ya kare shi yan neman shagu ɗayan taho na taho ɗayan ka tafi ka tafi shi na wai su ta masallacin bello masallacin masallacin bello na ubanka ne eh ka ba shi garka ubanka in kana da ita yawa azimana masallacin bello ubanka ya gina shi to don me haka jam shege haka masallacin bello duk cikin waɗannan da na gayyato shi ba wanda an da garkar uba da aka yi wa'azi gare ta ba wanda aka iya wa'azi garka duk cikin kwarkwadin ne suke don kusan ɗiyan banza ne ba ɗiyan kowa na ba sakwato amma duk ku bari guda guda duk sai na haɗa muku asalin su kunji in dai ba ku sa bello ya bi uku ba shi ya sa ku uku wallahi sai garin ya muku ya zama mallamai masu kayan yan lewaɗi da masu hunin ciya mallami wai da raho mallami na wa'azi ya kai amma yanzu kalwanci ya kai yare ka ɗauko ana bashi kuɗi malami ya dawo kalwancin yare yare haka wa ka kai a yi luwaɗi zuwa zuwa baha kuɗi wai shi an malami wasu ya tsaya da bello yabo kaskantattun banza mallan shaggu ai ya tona kam to shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce Sun maji alamin min da kuwacin da'afan sannan Allah ya sake sanya ma bil'adama adama kuma wani irin rauni bayan ƙarfin nan bayan ya gama eh, eh, eh, harkar balaga ta yi ƙarfi ya ƙare sai tsufa washe batan da kuma furfura furfura alama ce ta me ta tsufa daɗa wannan daga kurin ƙarfi sai ga kai ya koma da kasan kan rago taji shi kenan daɗa an gama da shi sai mutuwa na fatar kun fahimta wannan ba hikimomi ne na Allah ba in bancin Allah wa ke iya wannan tasarrufin ya khaliqu ma yasha Allah ya ce Allah na halitta duk abin da yake so wa huwal alimul qadir kuma Allah shine mai cikakken ilimi mai cikakke iko ilimin da bai jahilci komi ba sannan ikon da ba abin da ya gagare shi wa yawma taqumu sa'atu To, ‘yan lewaɗin sakutu dai. Yuqsimul mujrimuna ma labithu ba kurin suka su da iko ba? To yau mun ga ƙarshen ikon su. Mun ga ƙarshen ikon su iko ya kai ƙarshe wa su ba irin iko Allah ba ne? Ga abin da ya gagare su, mig gagare su, Bello ya ba ya gagare su. da babban murya bello ya ya gagare su in ko ana iya wani abu ga bello ya bon kun tabbatar da sun kasa ba cewa sun kai sai sun kashe bello ya ba bello ya bai ƙetare wannan sun ka ganan kansu cewa ba su iyawa an ka ce za a kama shi a kai shi gidan yare a sa a yi luwaɗi da su ni ce wallahi uban kuturu ya yi kaɗan sun ka gano ba ta saɓuwa bindiga a ruwa an ka ce to mota za a samo wa ai mafi yawa belle abu bu in zaida ya bu shi ɗaya ka taya sai a samu mota ta take shi nice belle ya ba kwaɗo ba ne ni kwaɗo ne san mota ka takewa na yi girman da mota ba ta iya taki na yau wannan tattashi ina fatar kun fahimta sai an ka ce mi kuma sai an ka ce yanzu wata bokanya a can Nijar ita za a ɗaukowa ba ta jan haswai kafira ce wai bokai ku saurara wai bokanya za a daukowa da nijar sai ta zo ta sa aljannu su riƙe hannun bello ya da kawate bai iya tashi ni ce a ah, to ai in ka riƙe hannu ne da kawate ba kai komi ba nan take ba an dahi mabuddari kai ai ba hannun bello ya bi da ƙawar bello ya bada matsala ba bakin da da matsala matukan ba shi an ka dahi ba wallahi ba a ba komi ba don da kwanci sai in sako ta don haka ba hannun bello ya da kawace ba ni wallahi kofar ce na boka bai iya tabi amma ba ita ba na kalubalanci duk bokan da a afirka duka duk bokan da a afirka duk ku tare nahiyar afirka gaba ɗaya inda boka yake kwan raga mini kada allah shi raga mai duk wani mai sihiri ko mai bokanci ko mai siddabar ko mai wani abu da ya san yana iya yi ya taɓa jikin bello yabo in ya raga ma bello ya na roƙi Allah kada Allah shi raga mai a gwada a gani wallahi ni komi boka bai iya mini ku akka fere ku bokaye ko tsahi ka kama ni tsahi bai kan men sihiri bai kan men kwarce bai kan men komi da ka sani bai so dan taure na na hakika ne bello ya ba mai qur'ani kenan bello ya mai qur'ani kunji gani nan bari nan don haka 'yan lawaɗi abu guda an mafita gare ku shi kutu tuba wani lauyan ku wallahi bai yi ba ku da lauya ga belle abu ba ku da lauya don alkur'ani na bude shi yace a belle wadi ba ku da lauyan da zai iya walwala qur'ani duniya ba ku da shi wanda duk yace muku yana iya wallahi ƙarya ta ya kai kudin kudi ya kasance wai kun san shi dan mahaukaci nan don ku tabbatar da mahaukaci na mata uku gare daki guda mata hudu gare shi mata hudu gare daki guda ya kwana da su kenan eh, eh ya nuna dan maciyata na uba ne da ya mutu ko ebbe bai ban mai ba to shi yasa kuɗi ka bashi shawa tunda ya ga kuɗi yanzu ya taho ya yi kariyar luwaɗi ya samu abin da na san yawa sauran mata ɗakuna mata hudu gare shi ɗaki guda kuma duk ne cikin ɗakin na ya kwana da su to wanda kaskantacce malam kaskantacce wanda Allah ya mai suwa baya tun yanzu kaskantacce sannan ku binciki tarihi ne duk inda ya zo ko wannan ya kai dan ko wannan ne saurara mana dan ko wannan ne akwai wani ƙauyen nan wajen garin mu da ya zo da sunan ba da magani ya gama wa'azi na karka ba da magani matan mutane ta zo yan lambe ta nan ga qur'anai nan da ga ajiye littafai ne da ya kafa wannan da su ya hai matan mutane an ka kama shi an kai mai bugun kawo yukace bir littafai ne wa irin wanga shege wa shi zuwa ga littafai